أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسد قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ بعيسى ابن مريم وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وربانية ابتدعوها ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها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 وبلغ الرسالة ونسها الأمة وكشف القمة ومهى الله به الظلمة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وقلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها أن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yabo da godiya da ɗaukaka da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah ta'ala shi kadai wanda ya sake kaddara rayuwarmu zuwa wannan rana ta yau ta talata dare da muka shiga a yanzu haka na laraba wanda ya yi daidai da goma sha shida ga watan ramadan hijiran annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya yi daidai da 21 ko ga watan biyar gregorian kalanda 2019 Allah ya sake haɗa fusa kuma a wannan masallaci mai albarka na jama'atu izalatil bid'a wa iqamati sunna da ke cikin yadda kwatar kalamar hukumar dukku muna cikin wannan sura mai albarka suratul hadi shekaran jiya mun yi karatu akan ayoyin da Allah ta'ala yake magana laƙar arsanna na lallai hakika mun aiko manzanninmu sai ya zo da ayan a mujmal a dunkule manzanni gaba ɗaya to yau kuma aya da za mu karanta ita ce ayatul mufassal a gurin malaman usul yanzu in aka dunkula magana duka mun fahimta kamar yanzu misali da muke tare a wannan gurin ga baki daya sai mu ce duk mun hada a masallacin nan kun ga mun yi mujmal a dunkule sai kuma na ce ga ni ga alaramma a cikin masallacin nan kun ga mufassal da na faɗa mujimal a dunkule gaba ɗaya yanzu kuma na abin nan ɗinmu mobi ko to shine al almujimal wal mufassal akwai al wal muqayyad to can an ce na rusula rusulana hakika mun aiko da manzannin mu kun ga ba ware kowane manzo ba yi to anan kuma yanzu sai Allah ta'ala zai ware mana yanzu da ya haɗa gaba ɗaya Allah zai ƙara mana ishara ne a kan cewa fa manzannin nan da Allah ya aiko gaba ɗaya ne to daga ciki sai Allah ya kawo mana labarin wasu daga cikin manzannin da suka yi gwagwarmaya da manya-manyan kafure makiya Allah kuma Allah ta'ala ya nuna musu matsayinsu tun daga nan duniya kafin a je gobe kiyama kun san mutumin da ya mutu a cikin kafirci to zai tashi yana kafirin ne ba za a ce wai saboda ya mutu yanzu bayan ya mutu za a masa rahama ba in dai mutum yana kafiri ya mutu to zai tashi a cikin kafirci to yanzu Allah ta'ala zai ba mu labarin wata daga cikin annaba wanda Allah ya aiko sai Allah ya ce me wa ibrahima نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب hmm. فمنهم مهتد hmm. وكثير منهم فاسقون الله تعالى يتي ولقد أرسلنا نوحا للي حقيقة من أيكو النب نوح وإبراهيم da annabi ibrahim alaihi salam sai allah ya ce wa ja'anna fi zurriyatihi man nubuwata wal kitaba mun sanya a cikin zuriyan annabi nuhu da annabi ibrahim muka sanya annabta sannan kuma da littafi faminhum muhtad daga cikinsu akwai waɗanda suke shiryayyu amma wa kafirun minhum fasiqun mafiya yawan wasu daga cikinsu Allah ya ce fasikai ne masu fita ne daga hukuncin Allah na arsalna rusulana ibrahim Allah ya ce mu sake duba wannan ayan magani Allah ya ce lalle hakika mun aiko annabawanmu a a a walaqad arsalna nuhan Allah ya ce hakika mun aiko annabi nuhu sai Allah ya fara maganar annabi nuhu kun ga annabi nuhu nan shine manzo na farko a duniya shine manzo na farko a duniya daga lokacin annabi adam zuwa lokacin annabi nuhu shekara dubu babu shirka da Allah mun fahimta Allah ya ce kanan nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirin wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi li yahkuma bainan nas fi maktalafu fihi Allah ce da mutane sun kasance gaba daya akan addini guda daya tauhidi <coughs> sai aka samu wasu suka kangare suka yi shirka da Allah to sai Allah ya aiko annabi nuhu shine manzo na farko a duniya abul basharut thani annabi nuhu nan shine manzon da Allah ta'ala ya aiko yayi wa mutane nasiha <coughs> yayi musu gargadi akan tauhidi Allah ya kira sunan annabi nuhu a cikin alkur'ani gurare da dama Allah ta'ala ya ambaci wannan annabi kuma manzo na farko annabi Nuhu Allah ya kira sunan shi a cikin alkur'ani sau 43 sau 43 Allah ya ambaci annabi Nuhu asalin zuriyar annabi Nuhu ta fito ne daga annabi Shisu dan annabi Adam amma sunan babansa Lamar nuhu binu Lamar sunan kakansa mustaushalak sunan kakan babansa ukhnukh daga nan aka gangara har zuwa gurin annabi shisu ta can annabi nuhu ya fito tsatsan annabi shisu ne annabi shisu kuma dan annabi adamu ne kun ga kowa dan adam din ne shi yasa yanzu aka ɗauko zuriya aka tona aka ce wane dan wane dan ne. in bai yanke ba sai ya kai haccan Allah da ya aiko annabi Nuhun shi ne manzo na farko Allah ya aiko shi ya yi shekara arba'in Allah ya aiko shi da annabta ya zo ya rika kiran mutane a dukkan manzannin da Allah ya aiko babu wani manzan da ya dade yana kiran mutane a kowane lokaci irin annabu Nuhu kuma abin da yake kira a kai shine su ta Allah gurin bauta su yadda Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya gumakan da ake bauta wacan ya gusa da ya uka da nasara a daina da wudda inda suka ce la tazarunna alihatakum wala tazarunna wuddan wala suwa'a wala ya gusa wa ya uka wa nasara su daina bautan waɗannan annabi nuhu ya rika kiran mutane Allah ya ambata mana a cikin alkur'ani yace wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama Allah ta'ala yace hakika mun aiko annabi nuhu zuwa ga mutanansa ya zauna a cikin su yana wa'azi shekara dubu ba hamsin inji Allah shekara 950 ga kuma shekara 40 kafin a bashi annabta yin an hada nawa dubu ɗaya da ɗari shekara arba'in ya yi Allah ya aiko shi da annabta da manzanci ya yi shekara dubu ba hamsin kuma ɗari tara da hamsin yana wa'azi ga ɗari tara da hamsin ga wani hada ya zama shekara nawa ya zama shekara dubu ba nawa lissafin ya ɓace mana to ko ya an shiga to kun san yanzu abin da ya zamo an da ga ɗari ya yi shekara dubu ɗaya ba goma to waɗannan shekara ɗari tara da hamsin abinda kawai yake yi ƙiran mutane kuma babu lokaci ba dare ba rana ba sai juma'a juma'a wa'azin juma'a ba ba sai tafsirin ramadan ba ba sai lokaci lokaci ba ya yace ƙada rabbi inni auti ƙaumi laylan wani hara. ya ubangiji ni fa na kira mutanen nan nawa dare da rana amma falam ya zirfin du'a'i illa firara idan da nake musu baya kala musu komai sai gudu kuma yace ya kira su a ɓoye ya kira su a bayyane ya kira su ɗai ɗai ɗai ɗai ya kira su a jama'a a haɗe duk annabi nuhu ya yi kira babu irin kiran da annabi nuhu bai yi ba amma abin da yake faruwa annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ce kiran nan da yake ta yi duk gudu suke ƙarawa. Allah ta'ala ya ce fama amana ma'ahu illa qali waɗanda suka yi imani da shi Allah ya ce ‘yan kaɗan ne malamai suka yi ta maganganu cewa kamar mutum nawa ne wasu suka ce mutum arba'in amma Abdullahi dan Abbas tarjamanin Qur'an ya ce ƙaulin da ya fi rajihi waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu tsawon shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi mutum tamanin ne tsakanin maza da mata ga baki ɗaya to Allah ya bidiro mana wannan magana a nan ma ya ce lalle hakika mun aiko annabi Nuhu da annabi Ibrahim kuma waɗannan suna ɗaya daga cikin zaɓaɓɓun annaba wanda Allah ta'ala ya aiko suna ɗaya daga cikin ulul azami minar rusul da annabi Nuhu da annabi Ibrahim Allah ya gaya mana a cikin suratul suratul ahzab yace wa id akanna minan nabiyina mithaqahum wa minka annabi Muhammad kenan wa min nuhin ina kun ji wa ibrahima wa musa wa isa bin maryam Allah ce wa naminku minhum misaqan ghaliza dan me liyas'ala as-sadiqina an sidqihim Allah ya Allah ya gaya mana su suna cikin ulul azami minar rusul dade wanda annabi nuhu ya yana wa'azi shekara 950 waɗanda suka yi imani da shi yan kaɗan ne inji Allah shine malam Abdullahi dan Abbas yace ba su wuce mutum tamanin ba tsakanin mazan da matan gabaki daya tamanin to ashe yanzu kai dan kana da'awa abinda waɗannan ayoyin ke nuna mana dan kana da'awa mutane ba su kalbi kiran ba ba sa sa ka daina kira wal sadiqo sadiqu la yastawkhishu min qillatir rafiqi mutum mai basira mai gaskiya ƙarancin abokan tafiya baya damunsa waɗanda suke kan sunan ko yan kaɗan ne da su ka damu inda rididin bai dame ka ba duk mutumin da yake da basira mai gaskiya ba ruwansa da tarin jama'a ce tab ai wane na da jama'a akan gaskiya ko su dole akan gaskiya tunda annabi nuhu shekara ɗari tara da hamsin yana wa'azi iya waɗanda suka shirya a ƙarƙashin wannan da'awa tasa ba su wuce mutum tamanin ba ƙololuwa ƙolu to yanzu kai da kake da'awa ka yi shekara bai wuce talatin zuwa arba'in ba don ka samu mabiyanka ai dai za ka samu ko a galinku kake da'awa in dai kana kan ɗabi'a ta ƙwarai za a san mutum goma dai masu biyayya gare ka annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya ce ya kira mutanen da dare da rana ga baki ɗaya yanzu dai ko daɗe wanda allah ta'ala ya yi wa annabi nuhu ya baiwa annabi nuhu na tsawon daɗewa kuma yana kan kwarai ya isa annabi nuhu ya zama mutumin kirki kamar yadda manzon Allah wani sahabi ya tambayi manzon Allah ce ya manzon Allah a cikin mutane wane ne yafi alkhairi sai manzon Allah ce khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu wanda rayuwarsa ta yi tsayi kuma aikinsa ya kyau ka dade a duniya amma kowa ya zo ya same ka zai ce wani tunda na san shi a karatun Qur'ani na san shi tunda na san wani na san shi da azumin litinin da alhamis tunda na san wane tun yana matashi na san shi da yawan sallar nafila tunda na san wane na san shi da kyakkyawan ɗabi'a na san shi da yawan ziyara lokacin she abin nan abdullahi gwandu ya fito da almajiransa kun san allah ta'ala ya ba su wata ni'ima a lokacin su abdullahi gwandu wallahi da wutar daji yake karatu idan rani ya yi sai ya zo ya kunna iyakan gamba irin inda aka yankin nan yana haskawa haka yana tafiya yana karatu har gari ya waye amma kun san abin da ya mai sanadi aiki aka sa shi na saran dawa girbin dawa na kudi a nan ya taka tushiyar dawa shine dalilin sanadin mutuwansa yana tafiya da almadiran shi za shi karatu sai ya ga wani dattijo yana zaune da allansa yana karatu an rubuta masa allo ba sun min ara alulallan hakuri bai sun nemi mara alifi lallamu hasa keri alifi lamu are habalin mimi nuna na ta yi almajiran akwai wanda ya yi saukan satu wani ya yi izu goma wani ya yi ishirin wani ya yi saukar zuku sai suka tsaya suka kyalgire da dariya suka ce tab a karmakallawo ga wani dattijo ya makara malam ya ce ya makara ma suka ce ya makara malam ka duba girman sannan ha yanzu a bai sun nimi mara yake ce to mu je suna cikin tafiya sai suka samu wani yaro matashi saurayi, shi kuma da kalangu kalangayya yana kiɗa yana kiɗa yana kiɗa ga mata kowa ta ɗaure kwankwasanta da gele ana casalawa sai malam ya tsaya yace to ku duba yanzu da wannan saurayin da bai kama hanyar ba da wancan tsohon waye ya makara waye ya yi safuko suka ce kai malam wannan dattijon ya yi safuko amma wannan yaron ya makara ashe yanzu tsawon dadewa baya sa mutum ya gagara addini karka ce ai tun da can baka fara ba yanzu ta yaya zan fara wallahi ka iya khairun nasi man tsala umruhu wa hasuna amaluhu karshen ake dubawa ba farkon ba yi karshen saboda a karkace ai kayi girma nan cikin yala ne in ka zo karatu cikin yala ne ga kakanmu nan a zaune Ga yi nan yana zaune a cikinmu gefe da shi ba wanda bai haifa ba ko kwa to yanzu in ya ce duk yala ne a nan mu mu koma gefe Kar ka yadda wai kana can gefen nan kana ji a gefe ka zo gurin zaka ka fi fahimta saboda in ka zo gun kana zaune kana ji to hankalinka zai dawo wurin da ake abin amma an kana can gefe ka ce to ni dai ba zan shiga cikin yara ba ba a maganar shiga cikin yara in ana maganar addinin Allah ba a maganar yarinta in ana maganar addinin Allah kawai ana maganar yin addinin da ikhlasi ko kwa annabi ya yayi waɗannan shekaru ƙarshe da yayi wa'azin yayi wa'azin suka ce kai Nuhu yace ina jiye muku fa maganar tashin alkiyaman nan kada ya zo ya ritsa da ku ba ku yi imani ba azaban Allah nake jiya muku suka ce kai nuhu qalu ya nuhu qad jadaltana suka ce wallahi ka cika ka cika mana jayayya musun ka yayi yawa ka cika musun tsiya fa aksanta jidalana jidalan naka yayi yawa saboda haka ba kana ta mana maganan azaba ba fa'atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin alƙawarin duk da kake mana irin gaskiya ne iri yazo ku ji abin da suka ga annabi nuhu fa annabi nuhu ya ce kai kala inna ma ya'tikum bihi Allahu in sha'a wa ma antum bi mu'jizin yace alkawai yace wannan azaban da kuke magana in Allah ya so shi yake zuwa da ita kuma wallahi ba ku isa tserewa ba suka ce wallahi za mu tsere annabi nuhu yace Allah fa in ya tsagatar da ku ba ku isa tserewa ba suka ce za su tsere ir azaban ta zo annabi nuhu lai ya baci sai ya je roki Allah yace rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara ya ubangiji wayannan mutanen fa sun sun kafirce min fa sun saba wa sakon da kace in yi sarfa sannan sun bi wanda ba abinda zai kara musu na dukiya ko yaya sai dai asara wa makaru makaran kubbara sun yi girman kai girman kai mai girma sun yi makirci sai Allah ta'ala ya umarci annabi Nuhu ya ce to ka sassaki jirgi sai annabi Nuhu ya sassaki jirgi da Allah ya umarce shi amma lokacin da yake sassakan ma wa kullama marra alaihi qaumun minhum sakhiru ah, qaumun sakhiru min duk sanda suka wuce sun yi annabi Nuhu izgiri su ce da kana annabi yanzu kuma annabtan ya gagara an dawo kafinta to ni ma ka sassaka min jirgi man annabi nuhu lansa ya ɓaci ya ɓaci Allah ce karka damu in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharu in dai dan izgili ne da gatse mu ma za mu mayar musu sakamakon izgili kamar yadda suke izgili ƙarshe dai wannan abun yayyawa sai annabi nuhu ya addu'a ya ce rabbi la tazal al-ardu min al-kafirin dayyara ya Allah a ban kasan nan karka bar gidan kowane kafiri dan matsalan innaka in tazarhum yudillu ibadaka idan ka basu ma za su cutar da bayinka za su ɓadda bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba za su aifa wanda za su aifa ma yan iska za su aifa kafirai fadirai za su aifa kangalalu annabi nuhu sai wannan addu'a ƙarshe abinda ma ya gaya musu cikin da'awoyin yana gaya musu yace inni lakum rasulun amin yace ni fa manzo ne a gare ku amintacce fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku bi ni wa ma as'alukum alaihi min ajr ina kun ji maganan abin nan manzannin Allah yace wallahi a wa'azin da nake karku bani ko ba wai na tambaye ku lada bane ni abinda nake so kawai in ajri illa ala rabbil alamin yace lada na sakamako na yana daga ubangijin halittun duniya gabaki daya duk da hakan da ya ga suka ce kai tsaya anu'minu laka qalu anu'minu laka wattaba'aka arzalun ya za mu yi imanin da kai alhali talakawa ne suke bin ka gaskantattu abinda zo gaya wa annabi nuhu kenan suka ce ya za mu yi mu bi ka alhali waɗanda suke ƙarƙashin ka gaskantattu ne to ƙarshe da ya musu wannan addu'a sakamakon ƙin imani da suka yi da shi Allah ta'ala ya hallakar da su Allah ya aiko da ruwan dufana ruwan da ya mamaye duniyan nan gabaki ɗaya har ɗakinka ha ofis ɗinka ha shagonka he da dufa ne latsa ko'ina ya lube ko'ina to daga cikin yayan annabu nuhun kun san shirya ta Allah ne akwai wanda shi bai yi imani da da Allah ta'ala ya aiko nuhu alaihi salam ba malaman tafsiri suka ce sunansa kana'ana sai ya gaya wa ɗan lokacin da jirgin nan ya zamo shi kaɗai ne abinda mutum zai shiga ciki ya tsira duk inda ka je in ba nan ba kai ba tsira amma duk da haka in banda Allah bai ba wa mutanen nan shirya ba kai yanzu ga jirgi annabi nuhu yana kira na cewa ku zo ku shiga fa ruwa ya zo ma har iya kunkumi amma duka ki shiga kai da baka iya ruwa ba ruwa ya zo ma kunkumi a ce ga jirgi ka shiga amma ka gagara shiga saboda bata yanzu annabi nuhu ya zo ya kira mutanen nan ruwa ha ya zo wa mutum iya kirji har ya zo iya wuya ya ce ya shiga amma zai ya ki shiga kuma ya ga ba gun tsira fa kawai ya zo ya shiga ne fa abu ya gagara wannan ɗana sa annabi nuhu ya ce ya nayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafiri ya ce wa nada nuhu nibnahu wa kana fi ma'azalin ya nayyar kan ma'ana wala takun ma'al kafiri suka ce ya ce ɗana ka zo ka shiga cikin wannan jirgin fa kada ka kasance tare da wa'annan kafiran yace kai a'a sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma'i ga can wancan dogon dutsen zan je in tattaru zuwa wancan gurin zai tseratar da ni daga wannan ruwan annabi nuhu ce a fa la asmal yawma fa ba fa abinda zai tseratar da mutum yau wallahi sai wanda Allah ya rahama yayi imani ya shiga wannan jirgin amma annabin Allah annabi nuhu ya kira wannan ɗanasa mai suna kan'ana amma kin shiga jirgin yi haka yana kallo dan ya hallaka ƙarshe ma abin da yake faruwa a daidan wannan lokacin annabi Nuhu da ya roƙi Allah Ya ce ya Allah ga ɗana fa innaba ne min ahali dan nan na fa iya cikin iyalai na Allah Allah ta Nuhu hu nesa min ahali hu innahu amalun Salah. Ya ce wannan ba danka bane baya cikin iyalanka abin nufi imamul qurtubi ya kawo maganganun malamai kashi biyu suka ce asali dama ba dan annabi nuhu a agola ne shi yasa Allah ya ce innahu laysa min ahlika wasu kuma suka ce ɗan nasa ne amma saboda baya kan shiriya baya cikin ahalinsa domin aikinsa ba na kwarai bane kuma wannan shi ya fi tabbata domin Allah ya ce innahu amalun ghairu salih kar karka roƙe ni wannan ji Allah Ƙarshe ɗan ya halaka amma dai daga cikin yayan annabi nuhu annabi nuhu ya layu ya bar ƴaƴansa akwai samu inji malamai akwai hamu akwai yafis wanda su waɗannan sun yi imani da annabi nuhu yanzu duk waɗanda suka zo duniya suka ce a ƙarƙashin zuriyan waɗannan ƴaƴan annabi nuhu ne bayan da shi ma ya biyo mun ji ya tafo daga annabi shisu ko annabi shisu kuma ɗan gidan annabi adam tana a gangaro malamai sun yi ta maganganu suka ce ai shi samun da hamun da yafis idan muka duba ar maktum na abdurrahman al-mubarak furi ya kawo tarihin gabaki daya arabul ariba wal musta'riba ko ya kawo maganganun dukkan abin da ya shafi tsarin wasu daga cikin malamai suka ce samun shine asalin zuriyar larabawa hamu shine zuriyar waɗanda suke a turawa ko wani abu makamancin wannan yafis kuma zuriyar mu na ƙarƙashin inda aka samu baƙaƙe kenan to a ƙarƙashin wannan annabi nuhu ya rayu cikin irin wannan rayuwa har Allah ya karɓi kwanansa bayan da aka yi dufana ya dawo ya ci gaba da da'awa iya gwargwadon yadda Allah ya so idan muka duba annubuwatu wal anbiya annubuwatu wal anbiya ce Allah ta'ala ne ya san iya shekarun da annabi nuhu ya ƙara amma ya kawo maganganun malamai da yawa a ƙarƙashin da'awar da annabi nuhu ya yi ya ce wa ala ra'ayi ibn abbas daga ra'ayin abdullahi dan abbas ya ce annabi nuhu bayan nan da aka tattara shekarunsa ga baki daya da shekarun da aka yi aifuwarsa shekara arba'in aka ba shi annabta ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi aka yi yau dufana Allah ya tseratar da masu imani in aka hada ya samu shekara dubu daya da ɗari bakwai da tamanin in ji ra'ayin abdullahi dan abbas shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin to yanzu shekara nawa kenan za mu ɗauka ya ƙara bayan an yi ɗufana. tun da mun ce yana da shekara dubu ba nawa ba goma to yanzu shekarun yin aka tattara da wanda aka yi bayan na yana da shekara dubu ɗaya da ɗari bakwai da tamanin daga ra'ayin abdullahi dan abbas in an tattara sai ya ba da shekara nawa kenan ya ƙara ya ƙara shekara 770 kenan ko to Allahu ta'ala alamu to wannan idan muka dubi cikin littattafai na sira na annabawa za mu ga Annabu nuhu ya rasu yana ya an binne shi wadu fina an binne Annabu nuhu alaihi salatu wassalamu a bi qurbil masjidil haram a kusa da masallacin harami kamar yadda ya zo a cikin littafin annubuwatu wal anbiya kuma yana cikin littafin a abin nan abin nan qasasul qur'an annabi nuhu alaihi salatu wassalam kafin ya bar duniya ya kira ɗaya daga cikin 'ya'yansa ya nemi musu nasiya wasiya lokacin da yake ganin ya zo dab da yana ga kwanakin shi zai ƙare, ga wasiyar da annabi nuhu ya yi wa ɗanshi. shi annabi nuhu da ya kira shi ya ce kaga yanzu kwanana ya kusa ƙarewa, kuma ga irin halin da nake ciki amma abin da nake so da kai in ni amurika zan umarce ka bi isnayin da abubuwa guda biyu wa an haka bi kuma zan hana ka abubuwa guda biyu ka rike biyun nan kuma ka hannu da biyun nan mun ji yan ku ji tun annabi nuhu fa abin da ya gaya masa na farko yace na yace na farko amuraka bila ilaha illallah na umarce ka da cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah karye kalmar nan ta la ilaha illallah duk annabawan da Allah ya aiko manzannin da Allah ya aiko sai dai a samu bambancin kalmar shahada ta gurin dangana la ilaha illallah da manzon ko kuwa a ce la ilaha illallah nuhu rasulullah la ilaha illallah ibrahimu rasulullah la ilaha illallah musa rasulullah la ilaha illallah isa rasulullah la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun ga kowanne in an ce la ilaha illallah sai ya biyo baya da wannan manzan da yake na wannan zamanin shine kayi imanin kenan yanzu a lokacin annabi nuhu in ka ce la ilaha illallah nuhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka musulmi a lokacin manzon Allah in ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan ko kana kasan gamin arne ka zama musulmi shikenan ka zama musulmi to annabi nuhu ya abinda zan gaya maka dana ka tsayo akan tauhidi za ku ji duk wasiyan annabawan kenan ba muna kan maganan wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima ba to za mu ji annabi ibrahim din ma wasiyan da yawa ayyansa Allah gaya mana alqur'ani da ya zo mutuwa za mu ji annabi yaqub ma wannan kalma annabi nuhu yace ce waɗannan nasu ya ce ka rike ta da kyau in ka cika da ita za ka mutu kana musulmin kwarai za ka mutu kana ɗan aljanna yanzu ashe maganan da manzon Allah ya ce man da ƙarshen maganan sai zamo la ilaha illallah zai shiga aljanna ya ma shiga ya ce ko da halal jannata kun ga ba ya takaita ga al'ummar manzon Allah bane kenan tun farkon duniya to shikenan annabi nuhu ce ka tsaya da wannan kalma yace law anna samawati sab'a da ce da sammai da kasai ga baki ɗaya. za a ɗora su akan mizani a ɗora kalmar la ilaha illallah akan mizani yace la ilaha illallah akan keli kenan ko hetarin jaye su haka ma annabi Musa alaihi salam suka yi da Allah lokacin da je ganawa da Allah a turu sinaa ko turu sainaa sai ce ya Allah ina so ka bani wata kalmar da zan rika yabanka sai Allah ce ya Musa qul la ilaha illallah Musa ka ce la ilaha illallah ya ce ya Allah wannan kalma ai gama gari ce mutane da yawa suna faɗa tawa nake so daban sai Allah ce Musa da za a ɗauki sama ta ɗaya har ta bakwai da abin da ke cikinsu banda zatin Allah wa amiru kunna khairi a ɗauki kasa ta ɗaya har ta bakwai da ginin namu da bishiyoyin da komai ga baki ɗaya da motocin da komai a haɗa da saman banda zatin Ubangiji da komai da komai a dola akan sikeli a dauki lauyin dan la ilaha illallah a dola Allah ya gaya nan Musa ce la ilaha illallah za ta rinjaye su gaba daya amma da sharadi wal amalu bi muqtadayatiha ko kwa ka kudira ta har a zuciya sannan kai aiki da abinda ta hukunta ba ka zo wai kana faɗin kalmar la ilaha illallah kana la ilaha illa kun san haka ake da yanzu Allah ya taimake mu wallahi sunna ta ta ta buwayi konna mu gode wa Allah da muka samu kanmu cikin irin wannan hali ko lokacin da muke yara in ka tashi sai ka ga yau in aka yi maganan addinin musulunci a wannan lokacin in sallan walaha ne he tsohuwa idan sallah ne yaro sai ya zama zanda keken saurayi haka madakin kare sannan nan ne zai fara sallah tsakani da Allah budurwa ba za ta yi sallah ba ba za ta yi azumi ba sai an yi aurenta da ba haka ba ne idan aka yi mutuwa wai matar ya sa ta a takaba bayan Allah ya sa ta wai ya sa ta a takaba duk fa wannan kun ga wannan fa an yi shi ne a 'yan shekarun nan sai an kira wasu tsofi ne za su sa ta a takaba a kawo wata gabjejiyar laya a daura mata a ce ta miƙe kafa in za ta yi sallah tun kafin lokacin ya za ta yi in ka ganta in ka ganta kamar yar kaciya da tulmin gidan da matar gidan ba za ka bambance ba wai kafanta a miƙe karta miƙe karta wale ina ku miƙe a dandake ta kuma kanta a tsefe da kuma tana zaune akan taburman karamno ran da ta gama to nan kuma kwana za a yi wai ana salati a dafa guji soya gujiya a dandaga a kawo cingan ana cin gujiya mata sadu tsofi a samu turmi a rufe shi da falin kyalle wai ana ana salati ana la haila illallah salli ala muhammadu sayyidi bashari duba fa dan akuya ba zai kuka ba sai a gaban muhammadu sayyidi bashari kuma tsohuwa ta ce maka wallah mun kwana muna salati dole kuma ka tsaya haka wai ta kwana tana salati wai oh. to kun ga annabi nuhu yake gaya wa ɗansa ya ce ka rike wannan kalma ta la ilaha illallah la ma'abu da bi haƙƙin illallah kalimatu nafayan wa isbatan ka kore duk wani abin bauta sai ka ce sai Allah ka tabbatar annabi nuhu ya gaya wa ɗan shi ya ce na biyu ina folanka ina umarninka da subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim annabi nuhu yake gaya wa ɗansa ya ce sannan wa an haka a nisnayin na hane ka kuma akan abubuwa guda biyu ya ce abubuwa guda biyun ya ce na farko a shirku billah kar ka yadda ka yi shirka da Allah na biyu ya ce alkibir da girman kai abinda annabi nuhu ya yi wa ɗansa nasiha kenan Allah ya karɓi kwanan shi an binne shi kamar yadda na gaya mana a cikin garin makka ko kuma mu ce a kusa da fi na bi ƙurbil masjidil haram an binne shi a kusa da masallacin harami to yanzu Allah ta'ala da ya ba mu labari mun ji dai ya gaya mana ya aiko annabi nuhu da sako da kuma annabi ibrahim shi kuma annabi ibrahim ai shine imamul hulafa ko ba shine shugaban tauhidi ba abal anbiya kenan annabi ibrahim khalilur rahman annabin allah manzan allah majidadin allah badadayin allah annabi ibrahim kenan allah ya yabe shi a cikin alkur'ani kuma allah ya umarce mu mu ma yace wattabi'u millata ibrahima hanifa shi tun kafin allah ya ce mana da ataina ibrahim da min qablu wa kunna bihi alimi shi tun kafin a bashi annabta ya shiri fa da ake bautawa na wanda ba Allah ba Allah ta'ala ba mu labari a cikin alkur'ani a lokacin masu bautar rana na yi masu kaza shi in ya dubi ranan in ya ce wannan shine ubangiji na in ya bace sai ce a ba na son batacce gashi nan Allah ya gaya mana a suratul an'am sai ya ce kuma duk wata ne ubangijinsa da ya fito ya ce haza rabbi da ranar kan ta fito ya ce haza rabbi haza akbar ko ya ce wannan shine babban Allah na bari in kama shi in gani ko zan tsira sai wata hela nan ta faɗi ya ce to in dai ku Allah ne ai bai kamata a ce in na kama shi kuma a ce zan neme shi a ce babu shi ba wani lokaci ya ce ba shi ba ne ƙarshe duk da ya tattara ya ce duk abin da ake bauta ba Allah ba ya barranta da wannan in ji annabi ibrahim alaihi salatu wasalam to annabi ibrahim annabin allah ne kuma manzan allah ne kuma maji daɗin allah ta'ala ne to waɗannan manzanni da allah ya aiko su kuma allah ya gaya mana ya zaɓe su inna allah hastafa adama wa nuhan wa waza kun gani allah ya zaɓi annabi adam kuma ya zaɓi annabi nuhu wa ala ibrahima ko wa ala imran ala alamin da annabi ibrahim da iyalan gidan annabi ibrahim allah ya zaɓe su a kan halittu wasu malamai suka ce ala alami zamanihim ala ayya halin waɗannan da ya zaɓaɓɓu ne a gurin allah allah ya ce ya zaɓe su a manzannin ma allah ya gaya mana tilkar rusulu faddanna ba'dhum ala ba'd don a cikin su minhum man kallama allah ya ce waɗannan manzannin da allah ya gaya mana mun fifita wasu akan wasu inji Allah Ya ce a cikinsu akwai wanda suna magana da Allah annabi Ibrahim yana magana da Allah annabi Musa yana magana da Allah Ya yi magana da Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ma yi magana da Allah a mi'raji ko akwai hadisi garariya garau wanda ya tabbatar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi magana da Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam qala al-musannif rahimahullah malan Allah ta'ala ya mishi rahama yace ƙarƙashin abin da ya shafi wannan aya da Allah yace wa laqad arsalna nuhan wa ibrahima waja'alna fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab ay lamma zakara ba'athatir rusul zakara huna shaykhul anbiya nuhan alayhi salam yace da Allah ya bamu labari a can aya mujmal nan kuma yanzu an yi mufassal kenan tunda da can an ce walaqad arsalna rusulana ina an yi mudi an hada ta gaba daya nan kuma yanzu an yi tafsilin waɗannan annabawa annabi nuhu da annabi ibrahim sai Allah ta'ala ya ce malam ya ce shine annabi nuhu falkon manzo a duniya kamar yadda ya ce shekul anbiya nuhan alaihi salam wa abal anbiya ibrahim alaihi salam da annabi ibrahim baban annabawa kuma biyu baban baki shugaban baki shine shugaban karban baki wasu malamai suka ce gidan shi kofa hudu ne gabar da yamma kudu da arewa bai taba cin abinci shi kadai ba annabi ibrahim in an dafa abinci sai ya dauka ya bi waccar kofa in bai samu bako ba ya juya kofar yamma in bai ba bako ya juya kofar kudu in ba bako ya juya kofar arewa in babu ya ce to bari in jira bako ya zo wata ran yana jiran baki sai bakin mala'iku dungulungun aifuwa da hanjin ciki da ya yi bakin mala'iku ya ga bakin nan baki ne sai ya sanda sai ya je ya sa aka yanka musu bujimi ya ga ba su ci ba da kansa Allah ba mu labari wa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun ce ba za ku ci bane ai a lokacin da ya ga ka san ba kowa za a ba nama bai ci ba fa tsakanin da Allah kun ga ashe nama tun dama yana da daɗi ba yanzu annabi Ibrahim da ya ga ba su ci naman nan ba a ciki ga soyayye ga dafaffe ga wanda aka yi ragada da ta yi ragaraga saura a ragargaje a ragargaza amma duk da haka ga ba wanda aka taba ko kaɗan aifa a waje samin kifa sai tsoro ya shiga cikin zuciyar zai ce kai waɗannan wani irin baƙi ne suka ce a ƙalula ta kam kar ma ka ji tsoronmu mu ne ne da kaza mu mala'ikun Allah ne ‘yan aikan Allah ne amma abin da muka zo yi mun tafi ne don mu je mu da mutanen annabi lutu lutun kenan a garin sadum abin da yake faruwa suna ai wannan aiki amma sun ki wa Allah ya turo su amma da suka zo sun yi masa albishir da ɗa ga matar shi tsohuwa ga shi shi ma ya zuba suka ce to yanzu za ka aiku to tashin nan da suka yi daga nan bayan sun yi albishir sai annabi ibrahim ya tambayi waɗannan mala'iku ya ce yanzu za ku je ku hallaka suka ce e eh. ya ce yanzu idan mutanen garin waɗanda suka yi imani sun kai mutum ɗari za ku hallaka su suka ce a'a idan waɗanda suka yi imani sun kai hamsin fa suka ce a'a idan sun kai ishirin fa suka ce a'a idan sun kai guda goma fa suka ce nan ma ba za mu hallaka su ba idan sun kai biyar fa suka ce a'a mutum biyu fa suka ce nan ma ba za mu hallaka su ba to mutum ɗaya fa suka ce nan ma ba za mu hallaka su zai ce to qala inna fi haluta yace yawwa to annabi lutu yana ciki suka ce a nahnu a'lamu biman fiha ai mun sa mun fi ka sanin abin da ke ciki to yanzu annabi ibrahim alaihi salatu wassalam abal anbiya kenan Allah ta'ala yace shi ma mun aiko shi a ƙarƙashin zuriyan annabi Ibrahim da zuriyan annabi Nuhu Allah ce mun sanya annabawa da yawa sannan ga littafi ya ce waje an nafi zurriyati himan nubuwata wal kitab mun sanya a cikin zuriyarsu da ba da annabi ibrahim annahu ja'ala fi naslihi ma annubuwa wal kutub al kitab anan bi ma'ana ismul ismul jins ne ai ana nufin al kutub ne mun saukar da annabawa da kuma littattafai sannan Allah ta'ala ya ce kutubu samawiya jimalan ya ce ai wabillahi sa'a ya ce Allah ta'ala da ya turo su laqad arsalna nuhan wa ibrahima waje na fi naslihima kama an zannar kutuba al'arba'a." kama yadda muka aiko da littattafai guda hudun nan a taura da injila da zabura to ba wai da ya ce to su ma an aiko musu da littattafansu Ko shi ne sufi ibrahim sufi musa wasu malamai suka ce ai a taura ne wasu malamai kuma suka ce su ma daban ne amma dai an dukkan da'i inda yana da'awa a kan sunna wallahi ba abin da ya fi kyamata a duniya kamar a ce yau ga mutum yana shirka da Allah duk wanda yake shirka ba sa ganawa da duk mai da'awa na sunna duk sanda kaga ana da'awa kuma a akan tauhidi wallahi in kai wasa a cikin waɗanda ake wa yan izalan ma a cikin izalan ma sai an yi izala don wani in ka tabo shi da kaji zai ce wane yana zagi duk sanda ka ji mai wa'azi na wa'azi ka ji wani zo yana cewa wallahi wane kan zagi yake yi to akan tauhidi fa yake magana kar ka dada kar ka rage akan tauhidi yake magana da zalan ka yi magana akan tauhidi to fa da yawa za a nan za a bambance kwaya da tsakuwa tauhidi da ka shigo maganan bidiyoyi kowa akan bid'arsa anan ma kuma sai kun yi fada saboda haka Allah ta'ala ya gaya mana sai malam yake mana bayani yace wa inna ma khussa nuhan an bambance annabi nuhu ne da annabi ibrahim bi zikiri da an bato cewa an aiko su suma ba wai su kadai ne, manzannin tashrifan lahuma Allah ya yi haka ne don ɗaukaka waɗannan annabawa da kuma matsayinsu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce faminhum muhtadin wa kathiru minhum fasiqun ai malam ya ce famin zurriyati nuhin wa ibrahima unasu duna a cikin zuriyar annabi nuhun da annabi ibrahim akwai mutane waɗanda suke shiryayyu amma wa kasirun minhum usatun mafiya yawan su masu sabo ne kharijuna an llahi a wa an tariqil mustaqim sun fita daga biyayya ga Allah kuma sun bar hanya madaidaiciya inji Allah madaukakin sarki ya bamu labari yanzu daga ciki to bali mu dauko mu gani a cikin waɗannan zuriyar nasu da aka ce akwai shiryayyu wa kasirun minhum fasikun suwaye su suwaye fasikan mun ji dai ga dan annabi nuhu kam shi kan yana cikin waɗanda suke a alfasikuna sannan annabi ibrahim alaihi salam babansa azara wasu malamai suka ce sunansa tarih amma abin da ya inganci idan muka duba cikin littafin ibnu kasir albidaya wa nihaya yace abin da ya inganci Shi ne sunan babansa azara kamar yadda Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani wa yi qala ibrahimu li abihi azara a asnaman aliha a raka wa fi mu biyu lokacin da annabi ibrahim yake gaya wa babansa azara ya ce, baba za ka rigi gumaka su ne abin bauta ni ina ganin ka da kai da mutanenka da kuke bautan gumakan nan kuna cikin bata bayyananniya ƙarshe yanayi wa baban nasiya tun daga nan ga can cikin suratu maryam inda annabi luhu a annabi ibrahim yake wa babansa nasiha yake cewa ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana kana lirrahmani asiya yace ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahmani fatakuna lishaytani waliya yace baba karka bautawa shaiɗan, shaiɗan fa ya kasance a gurin ubangiji mai rahama mai sabawa Allah ne ni fa baba ina ganin ina ji maka tsoro kada azaba mai radadi ta same ka daga ubangiji azabun minar rahman ka zama kuma kai majibintin shaidan ne karshe baban da ya ji wannan wa'azi ya ce kai qala aragibun anta an alihati ya ibrahim yace ibrahim kuma du yanzu kyaman waɗannan gumakan namu kake yi allolin namu arragabu at-targhib idan yazo da an to ana nufin kyama idan bai zo da an ba ana nufin kwaɗayi misali inda manzo Allah ya ce fa marar riba an sunnati falaisa minni wanda duk ya kyamaci sunnata duk kalman iri ɗaya ne amma in ta zo da an dai kawai ana nufin kyama ne to shine sai annabi a azara sai ya gaya wa ɗansa annabi ibrahim ya ce yanzu kai zaka kyamaci kan namu to ka ganka la illan tantahi la nan wa azirni maliya in dai baka daina ba kana zagin gumakan nan namu wai ka ce za ka min wa'azi sai na jefe ka lallai kuma ka kaulace min nesa annabi ibrahim da ya je ka ce kala salamun alai ya ce baba ka yi haƙuri salamun alaika idan muka duba tafsirin a fatahul basir ya ce wannan ba yana nuna amincin allah ya tabbata a gare ka ba ne abin da yake nunawa yana nuna yana kwantarwa baban hankali ne kamar ka ce ka yi haƙuri ya ce zan leƙa maka gafaran ubangiji na abinda annabi ibrahim ya yake kenan to kun ga amma wa kasirun minhum fasikun a cikin zuriyar annabi ibrahim ai karshe in aka yi maganan kololo zuriya a ce baba ko shine ai ta nan ma zuriyar ta fito gaba daya to shi baban bai musulunta ba kuma gobe kiyama yana wuta hadisi ya inganta a sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake ba mu labarin annabi ibrahim yace yalqa ibrahimu abahu azara yawmal qiyamati annabi ibrahim zai haɗu da babansa azara ranar tashin alkiyama wa ala azuru azru wa gabara fiskansa tana cike da bakin duhu da kuma ƙura tana cike da bakin duhu da kuma ƙura a lokacin sai annabi ibrahim baban annabi ibrahim sai baban ya ce masa to gani nan na cikin ƙasƙanci ka zo ka ce can sai ya ce haba baba alam aqullaka la asini. ban ce maka a can duniya kar ka saba mun ba sai fa ya ƙulu sai ce la asika yau kan ba zan saba maka ba ɗana am inda kake a nan nake yau kan sai annabi ibrahim alayhi salatu wassalam fa ya ƙulu ya rabbi innaka sai ce ya allah ka mun alkawari inda na ce maka wala tuqdini yawma yub'athun ko yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim allah karka kaskantar da ni ga kunyatar da ni randa za a da alkiyama randa dukiya da yaya ba za su yi amfani ba sai wanda ya je da zuciya lafiyayya tsarkakakkiya a gaban Allah da tauhidi da ikhlasi kenan in ji Abdullahi dan Abbas sai sai Allah ta'ala ya ce annabi Ibrahim wai annabi Ibrahim yanzu fa yana loka babansa ne gafara a gaban Allah ya ce Allah karka tozarta ni ga babana sai Allah ya ce annabi Ibrahim naji amma wallahi Allah ya ce fa wallahi inni haramtu jannati ala kafirina ni na haramta aljannata ga kafiri sai dai kai hakuri baban ka ba zai shiga aljannata ba sai Allah ta'ala ya ce to sai Allah madaukakin sarki ya ce annabi Ibrahim duba gefanka sai annabi Ibrahim ya leka karkashin sa sai ya ga wata kula jikinta akwai kashi a yaɓe kashi ashe baban nasa ne Allah ya mai da shi siffan kula da wannan siffan kula jikinta yana manne da kashin kulan da aka za a jefa baban annabi ibrahim a wuta manzan Allah ce sun ma'urƙiya finna sannan kuma sai a jefa shi a cikin wuta yana siffan kula ashe yanzu nan waɗannan ayoyi da muka yi bayani da hadisin abin da yake nuna mana kasancewar kana tare da na kwarai in baka zama na kwarai ba tasirinsa na kasancewarsa na kwarai ba zai maka amfani ba kawai kowa ya ta kanshi kamar yadda manzon Allah ya kira yashi Fatima yace duk abin da yake so a cikin dukiya ta ki roka amma kasancewa ta ni annabin Allah ba zan iya ɗauke miki zunubin ki ba a gaban Allah saboda haka kowa ya yi kokari ya aiki na kwarai mun ji dai Allah ta'ala ya aiko annabi Ibrahim kuma Allah ya gaya mana zuriyar tasa da Allah ta'ala ya yada yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa habana lahu ishaqa wa yaquba kullan hadaina can cikin suratul an'am din ne har yanzu wa nuhan hadaina min qabl tun kafin shikenan wa min durriyatihi dauda wa sulaimana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun Allah ce wa kadhalika najzil muhsinin sai ce wa isma'ila wal yasa'a wa yunus an hmm? wa zakariya wa yahaya wa isa wa ilyas Allah ce kullum min salihin wa isma'ila wal yasa'a wa yunusa wa luta wa kullum faddalna ala alamin sai Allah ce me wa min abaihim wa dhurriyyatihim ko wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim Allah ce zalika hudallahi ko yahdi bihi man sha umin ibadi amma dukansu in sun yi shirka fa walau asharaku la habita anhum ma kanu ya'malu Allah ta'ala kun ga kai karkashin zuriyan waɗannan gabaki da annabi Ibrahim Allah ta'ala ya sanya waɗannan an haifi annabi Ibrahim kamar yadda nake so in gaya mana a Babila a ƙasar Iran Allah ya kira sunan annabi Ibrahim a cikin wannan littafi na Alƙur'ani sau 69 Ibrahim na ƙarshe sufi Ibrahima wa Musa wannan shi ne na ƙarshe daga kiran da Allah ya wa annabi Ibrahim sau 69 Allah ta'ala ya ambaci annabi Ibrahim yana ya mutu ya bar duniya yana da shekara biyar, amma yana ɗaya daga cikin annabawan da Allah ta'ala ya jarrabe su kuma suka ci jarrabawa yayi imani cikakken imani Allah ya ce wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna Allah ce ni inni ja'iluka lin imama sai rogawa yace kala min zurriyati kun ga nan ma waja'anna fi zurriyatihim an-nubuwata wal kitab annabi ibrahim ba shi ya roka ba yace Allah ta'ala ce mun jarrabi annabi ibrahim da kalmomi kuma ya cika su cif malamai suka ce wani irin kalmomi ne annabi ibrahim yana da shekara 80 Allah ce wa kan shi kaciya kuma yayi wa kan shi kaciya kuma kaciyan ba da aska ba wai ya dauki dutse in ji wasu malamai ya dora al'auran ya rika dauka yana dokawa kwaf kwaf kwaf kwaf kwaf yi wa kansa wannan annabi ibrahim ko girgiza bai yi ba ya mafarki ya yanka ɗansa Allah ya ce yanka ɗansa inni a rafil manami an ni azaba hukafan zirma za ta ra ni na gani a cikin mafarki cewa in yanka ka ko mafarkin annabawa gaskiya ne amma ka je kai shawara dana mai ka gani yace ai baba ba wata zancen shawara ya abati bi alma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin yace baba ka aikata da aka umarce ka in Allah ya yarda ina cikin masu hakuri annabi Ibrahim bai fasa ba suka daidaita da dan falamma aslama wa tallahu lil jabin da suka daidaita sai ya kwantar da ɗan zai yanka shi ya ce baba ka ɗaure ni da kyau saboda kada idan na ji zafin yankawa da wuka na firgita kuma ka gagara cika alkawarin Allah ka ɗaure ni da kyau baba annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kenan saboda haka ya ɗaure ɗan ya wasa wukan ya ce baba wasa ta ya danna wukan ya danna ya danna wuka ta ki kamawa ya ce baba wukan nan ba ta wasu ba sun ce ni in wasa ta da kaina a wata riwayan a kissoshin malaman tafasirar daban-daban dan ya sake ya wasa wukan ya sake daure shi da kyau da ya danna ya danna wuka ta ki kamawa in an yanka dutsi ko wani kara ko wani itace sai wuka ta yanka amma ta ki yanka dan mutum Allah ta'ala ce wa fadainahu bi dhibhin azim tukuna wa nadainahu an ya ibrahim datta ru'ya Allah ta'ala ya ce annabi ibrahim ka gaskata wannan mafarki yayi Allah ta'ala ce sai muka canza masa muka fanshe shi da wani abin yanka mai girma in ji Allah annabi Ibrahim ai kun ga dai ya cika alkawari to annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kenan annabin Allah manzon Allah majidadin Allah ta'ala a zuriyarsa ma akwai annabta ga kuma littattafai da littafi da Allah ta'ala ya aiko shine ya ce mana fa min dhurriyyati nuh wa ibrahim unasun mutaduna wa kathirun minhum usatun juna an ta'ati llahi wa an tariq da yawa daga ciki sun fita daga biyayya ga Allah kuma sun kaucewa hanyar Allah subhanahu ta'ala. ina ganin lokaci yayi zamu tsaya a daidan wannan gaba a hamun kala mintuna ba a daidai abinda muka faɗa Allah ya ba mu lada kuskuren mu Allah ya gafarta mana gobe kuma za mu jufin maƙaffai na ala asarihim bi rusulina وقفينا na بن مريم البينات وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رعفة ورعبة إلى آخر sura ko inda Allah ta'ala ya sa muka tsaya a kafin nan akwai sanarwa da aka bayar na neman taimako na kwamitin ta masallaci don wasu gyare-gyare kamata a sa sai aka sa gyararraki don wasu gyare-gyare a fada ma da dai ka zo kan aiki <laughs> na'am don wasu gyare-gyare sannan abu na biyu akwai wata takarda da yau malam ya yi mana bayaninta a gurin karatu can da malaici wanda take magana akan abin da ya shafi abin da ya shafi ga abin da takardan ke kunshe da shi assalamu alaikum da fatan muna lafiya malam ina so na kasance cikin waɗanda suka ba da gudumawarsu wajen karantarwa a cikin wannan wata mai alfarma wato watan ramadan allah ya karɓa mana ibadunmu shawara da nake so na bayar shine malam ina so a kwaɗaitar da al'umma na ƙasar nan tamu da su dinga yi wa ƙasar nan addu'o'i ai kuma kun san ƙasar nan tana buƙatar addu'a kuma wannan kwa ne ukuwa na musulunci don ka ci abincinka ka sha ruwa kana zaune zaman lafiya in wani guri ba sa zaune lafiya ina jin daɗinka ko kwa Allah ya gaya mana siffan momine na kwarai kamar gini ne sashi yana ƙarfafa sashi sannan bayan haka bitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim musulmin kware da musulmi dan wansa wajen son juna da tausayin juna da lulufi wajen langwame ga juna manzon Allah ce kaman gangan jiki guda ɗaya ne idan wani bangare ya cutu kaman dukkan gangan jikin ne ya cutu to kun ga ina za mu zauna mu sha ruwa kawai ka yi wa kanka addu'a da iyalanka da wani wanda ya roki addu'a ba ma tunawa da akwai mutanen da suke bacci da ido ɗaya irin mutanen zamfala waɗanda 'yan kidnappers suka matsa musu da wasu gurare daban-daban kai yau duk inda ka samu ƙasar da musulmi suka yi rinjaye a gurin za ka samu suna fuskantar wani ƙalubale na cikas a ƙarƙashin gudanar da harkar rayuwarsu duk duniya ko kwa duk duniyan nan to kun ga ashe ba najeriya kaɗai ba duk duniya duk inda musulmi yake yana da buƙatar addu'a mai ƙarfi a rayuwa saboda haka musamman kuma kasar mu Najeriya da muke ciki sannan kamar matsalan sace-sacen jama'a mashuna da kuma abin da ya shafi fashi da ake yi da kuma abin da ya shafi abubuwa dai da ke ta faruwa na faɗace-faɗace a tsakanin makiyaya a cikin wannan ƙasa da ma dai sauransu abu na biyu ya ce yana so malam ya kwaɗaitar al'umma yawan yi wa shugabanninmu addu'a na musamman da musu fatan alheri a ko da yaushe ya fi kan tsine musu da ake yi don samun mafita ai idan muka tsine wa shugaba ɗaya daga cikin magabata hassan bin hassan albasari tabi'i ne ya ce shi in ya san wata addu'ar da zai garanti in yi allah zai karba ya ce wallah ba zai wa kansa ba shugabansa zai yi wa aka ce me yasa yace saboda in shi yawa kansa ya shiryu to shi kada ya shiryu banda sauran al'umma idan kuma shugaba ya shiryu to sauran al'umma ma za su shiryu har da al'umma ya shiryu gaba daya mun fahimta ko to ashe yanzu kullum abin da za yi ta yi na farko mu rika yi wa mu da muka zaɓa kyakkyawan zato don ba zai yiwu da ka ne wa mutum kyakkyawan zato ka yadda da shugabancinsa daga baya saboda kana tunanin baka kenan ya nuna zaben da kai na zabensa ba don Allah ba bane tunda don cimma burin wata manufarka ne kadai yau a ƙasan nan babban abin da kowa yake bukata redu makotan ko ba ka ba ne, kullum na gaya mana da za a yi ta dukkan kowane irin kalubale da za a ce mutum shi komansa kiliya ya fi na da duk halin da musulmi ya shiga ciki da halin da ƙasa ta shiga ciki shi zai cewa zai ce ƙasa lafiya kalau ana zaman lafiya to lalle kasan nan kamar yadda aka yi mana bayani shugabanninmu na da bukatan addu'a Allah ta'ala ya taimaka musu ya agaza musu a kan wannan jagoranci da suke mana kuma Allah ta'ala ya sanya su hangi alkhairi kuma Allah ta'ala ya sa su jawo alkhairin ya zamo ya buwaye dukkan musulmi duk inda yake kuma duk wani sharri Allah ta'ala ya take shi a ƙarƙashinsu shugabannin da suke ƙarƙashinsu mabiya muna addu'an Allah ta'ala ya ba su ikon ba su shawara na alkhairi domin manzan Allah ya gaya mana kiyaru a immatikumul ladina hadisin yana muslim mafiya alkhairin shugabanninku sune wanda kuna son su suna son ku kuna musu addu'a suna muku addu'a ko kuwa mafiya sharrin shugabanninku kwanji manzan Allah sune wanda kuna tsine musu suna tsine muku kuna zagin su suna zagin ku inji manzan Allah kuna tsanansu suna tsananku to kullum abin da za mu yi ta yi mu yi ta dagewa wajen yin addu'a ga shugabanninmu tun da dai musulmai ne sannan abu na uku mai wannan takarda ya ce ina son malam ya nuna wa al'umma fa'idojin yin hakan a wurin ubangiji fa'idojin yin addu'o'i a ƙasa mu tsaya sosai da dagewa da tirjewa wajen yin addu'o'i na alkhairi ko aikin alkhairi da kai za ka iya yin tawassuli da dukkan wani abun da kake ganin ya dace ka ka dangana wannan abun ka ce ya Allah dan wannan sadaka da nayi ya Allah ka kawo wa kasan nan zaman lafiya ya Allah dan wannan sadaka da nai dan kai dan neman yardarka ya Allah gabannin da ka dora akan mu Allah ka ba su ikon yi mana adalci ai ya cancanci mu haka kula da mun yi at-tawassul bil a'malis salihah mun yi tawassuli da ayyuka na kwarai kuma ya halatta mu duba qa'idatul dalila fi tawassuli wasila saboda haka nan wannan dai shine abin da ke cikin wannan takaddan kuma ko an faɗa ko ba a faɗa ba mun san dai wannan abin yana da matukar amfani ko kuwa to abin da za mu yi kullum a rayuwa mu zama masu kame baki game da shugabannin akan dukkan mummunan magana da kuma yi musu zaton alkhairi zaton alkhairi kullum mu rika yi wa musulmi ma duk inda yake zunubin musulmi na khaira mu wa musulmai zaton alkhairi duk inda suke kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kullum in na karanta wannan hadisin sai na tino da tsarin rayuwar mu a yanzu manzon Allah ya ce ma min amin illa allazi ba'adahu huwa sharru minhu wa tatal rabbakum kuma wannan hadisin ya inganta manzon Allah ya ce babu wata shekara da za ta zo wacce ta biyo baya ita ta tafi sharri har ku da ubangijinku wanda Allah ya kaddari zai ji daɗi sai ya ta jin daɗi wasu kuma suna ganin abubuwa na ta nuku cewa a baya amma dai har ku haɗu da ubangijin ku manzon Allah ya ce abin da ya wuce ba in wannan ya za ku ce ai gane wannan har ku haɗu da ubangiji in ji manzon Allah to babban abin da za mu yi mu yi ta roƙon Allah ta'ala ya sanya muna daga cikin waɗanda za su samu alkhairi da ci gaban rayuwarmu da kuma mu a cikin irin wannan tsarin shugabanci Allah ya taimake mu kuma Allah ya mana jagora sannan an samu naira 4,625 Allah ya saka da alkhairi Allah ya sa a mizani na'am yan agaji sun ba da sanarwa cewa masu mashina su yi haƙuri su bai wa yan agaji haɗin kai wajen fita za a fita ta babbar ƙofa ne ba ta ƙarama ba su kuma mutane sai a fita ta ƙaramar ƙofa kenan ko wannan kenan sannan abu na ƙarshe daga cikin sanarwoyinmu shine akwai kun ga ha yanzu fa ba mu zo maganan malayinmu da Allah ta'ala ya kallafa a ƙarƙashinmu ba ko ba haka ba ga kuma sallah ta kusa kuma yanzu wani ya tana da kayan sallan ɗayansa ni ma na tana da a to zan ɓoye wutar ciki na ne na ɓoye ma Allah sani ko kwa to kun ga akwai buƙatar mu samu wani shiri da za mu yi na musamman mu ƙudura in Allah ya da duk kun ga marayun karuwa suka yi bana akwai waɗanda ba la suna da iyaye bana kuma Allah ya karɓi ran iyayen kuma ƙanana ne sun zama marayu akwai wanda ma akwai wanda ma latsimai ne dan a cikin malayun ma a cikin aliyatin ma akwai latsim shi laqimi shine wanda baban ya mutu bai san uban ba ma dan jariri ne akwai wanda ma bayan uban ya mutu aka haife su duk suna nan to kun ga sai mu yi kuduri da dagewa kuma ai ya kamata ma an haka ne ai da wuri dan yanzu wani tun kafin azumi dinkin kayan kayan sallan ƴaƴansa da na matarsa ya hadu tip ko ba gaskiya bane to kun ga ga yadda dinki kuma ke da wahalar samuwa to yanzu a ganin mu gaba ɗaya shawarar da nake ba mu wace rana nake nema wace rana ya kamata mu ajiye domin gabatar da gidauniya don wannan asusun marayu shawara nake bayarwa nake nema kai ko ko muke nema gaba ɗayanmu wace rana ya kamata mu ware aljanu kuma inda taimakon ku ba ku kawo don ba za mu fasa ba ko ba gaskiya ba ne in za ku iya ba mu ku ba mu akwati ya cika tun saboda haka wace rana ya kamata mu sa na'am alhajin Allah wa alaikum salam bayan an cika suwa ran alhamis kenan ko to kun ji bawan Allah nan da ya bada shawari ce a sa ranar alhamis in an cika a gobe laraba alhamis ko juma'a kenan alhamis kai kar juma'a amma kuma duk ya zo ya shiga cikin abun nan ta dan fara tafiya da yawa to muna ga wannan shawarar ta yi kun san fa a musulunci shiru fa amincewa ne ko kwa yanzu ranar alhamis kowa zai zo da iya abin da Allah ta'ala fole masa ko karfa mutum ya tana da mai yawa ya ɓoye mai yawa ya ce iya wanda Allah fole mar kenan zai iya bayarwa a ce ai sadaka ka san mutum ya so abu nan zai ce ai sadaka ba ta yawa ba ta kaɗan tana yawa mana in ka bada mai yawa kai da ikhlasi ai ta yi yawa ko kwa wannan shine saboda aka mai shiri da kyau da Allah ina ga mata ma za su gabatar da lancin din su ranar yaushe ne ne su su din ma alhamis suka sa to ne to za mu gani Allah da bana kanmu ba za sun fi mu da 26,000 ko da wani abu ko 27 ne to Allah ba mu ikon taimakawa ne kuma Allah ya kawo mu lokacin da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Wabarik al'aani Muhammadu al'aani Muhammad kamar ba'a raktara Ibrahim wa al'aani Ibrahim inna ka Hamidu Majid. Ya Allah muna lokwan ka abun da muka yi da dai Allah ka bamu lada kuskuren da muka yi ba mai yafe mana sai kai Allah ka yafe mana layuwar mu Allah ka sa mata albarka damuna da muke cikin nan Allah ka albarkace ta ka kare mu daga dukkan sharri na iska wanda zai dame mu kuma ka bamu ruwa dai dai mu ya Allah marasa lafiyan mu ya Allah Allah ka basu lafiya. waɗanda suka rasu suka riga mu gidan gaskiya ya Allah Allah ka gafarta musu mu da muke raye Allah ka ba mu guzurin tare da su ka samu cika da imani Allah ka ba mu ikon bauta maka da ikhlasi ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da ayyukan mu na alkhairi ɗan albashin mu ya Allah Allah ka sawa albashin albarka ɗan kasuwan mu Allah ka sawa kasuwancin albarka masu sana'a hannu Allah ka albarkace ta ɗan pension da gratuity Allah ka sa mata albarka ya Allah muna roƙonka ya Allah waɗanda ke rubuta fefa na jarrabawa Allah ka sa albarka a ciki kuma Allah ka sa wannan jarrabawan idan aka ci shi ya zamo mai a ci mai kyau kuma ya zamo mai albarka na tsaron addinin musulunci matasan mu Allah ya kala mana shirya dattawan Allah ya albarkaci rayuwarsu ya Allah muna roƙonka ya Allah ƙasar Allah ka ba mu zaman lafiya ya Allah inda suke cikin tashin hankali Allah ka ba su kwanciyar hankali waɗanda ke cikin kwanciyar hankali Allah ka kala musu kwanciyar hankali ya Allah mu yi ibada cikin kwanciyar hankali kun san in ba mu zaman lafiya ibada ba zai gudana ba ai Allah da ya ba mu labarin waɗancan kanat aminatan mutuma innatan Allah ya ce sai an samu aminci da natsuwa Allah ka ba mu aminci da natsuwa Allahumma na fi awtanina shugabanninmu ya Allah muna roƙonka Allah ka musu jagoranci ya Allah ka ba su na ƙarƙashinsu na kwarai waɗanda idan suka kauce za su dawo da su hanya idan suka yi tina alkhairi za su za kara musu karfi su umarce su da wannan alkhairi bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana akwai wadanda suka turo takarda da dama da da zuwa da baki da kuma turowa a cikin message na waya cewa suna da bukatan addu'o'i ya Allah duk addu'o'inmu na alkhairi Allah ka biya mana ya Allah Allah ka biya mana addu'o'inmu na alkhairi bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana ibadun da muke Allah ka amsa mana ya Allah ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومرادا غير مخزي ولا فاضخ اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا ولا صعبا إلا ما جعلته صعبا أنت تجعل السهل إذا شئت سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت صعبا اللهم اجعل الصعب سهلا ولا تجعل السهل صعبا يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته